yau juma'a sha ɗaya ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da ashirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a cigaba da karatu a cikin littafin falafi fatawa muhimma na Lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiyyati wal ifta waɗannan fatoyi guda uku kamar yadda kuka ji kwamiti ne zaunannan kwamiti na hamshakan malaman duniya da suke yin bincike dangane da al'amarin addini da kuma al'amarin rayuwa da abubuwan da kan kai su komo suke yin bincike na ilmomi masu zurfi da kuma ba da fatawa dangane da abubuwan da suka shafi addinin musulmi da kuma rayuwansu. a inda suka fitar da wasu fatoyi guda uku masu mahimmanci kamar yadda mu gabatar da cewa waɗannan kwamitoci da ake da su a ƙasashe irin na su saudiya to sukan fitar da karar da fatoyin da suke yi a cikin kibɗa-kibɗan littattafai kusan yanzu fatawan lajinatu da'ima lil buhuthul ilmiyyati wal ifta aƙalla ba kasar ba ya fi mujalladi talatin mun gano wannan da kyau ko manya-manyan mujalladat to irin waɗannan bala'o'i da masifofi da suka taso ma al'umman musulmi suke son su gurɓata su lalata su hargitsa addinin musulunci sakamakon waɗanda ke bibiyan waɗannan abubuwa daga cikin musulmi a wani lokaci ma hadda waɗanda suka shiga rigan malanta suna bibiyan irin waɗannan abubuwa suna bi ne da jahilci da kwaɗayi da neman suna da neman arna su yadda da su to sai ya zama barin waɗannan fatoyi a cikin waɗancan manya-manyan littattafai to sai a ga sai malamin da ya kai ya komo binciken shi ya zurfi ne zai iya tato waɗannan abubuwan ya tantanto su ya zo ya bayyana ma al'umma su yasa sai ake ware irin waɗannan abubuwa masu matukan mahimmanci sai a buga su kamar yadda aka buga wannan 'yan risala domin a bayyanar ma al'umman musulmi irin bala'in da ke su saboda su ɗauki matakin gyara allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma wannan bugun da aka yi ku kalle shi bugu ne kyakkyawa da tsari mai ban sha'awa wakafi ne da wani bawan allah ya yi makan shi ko wasu daga cikin iyayen shi ko 'yan uwa saboda allah kuma wannan shine bugu na uku bugun da aka yi ma wannan na uku an yi ne tun hijiran annabi na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da shida kusan kya iya cewa kusan akalla shekaru biyar da suka wuce don tun 2005 aka buga wannan na biyar ku kalli sai mu yanzu ya zo mana kasan nan kuma in kun ji lokacin da fatoyin nan suke fita sai ki ji shekara goma ne kamar faton da muka fara bayani a kanta a jiya mun yi lissafi da cewa akalla ba a kasara ba yau shekara goma da wata hudu da kwanaki goma sha ɗaya da fitar da wannan fatawar amma kuma abin ta kai ce abubuwan da malaman nan suka zauna suka zayyana a cikin waɗannan 'yan abubuwan da gansu 'yan ƙanana ne amma manya-manyan ilmomi ne a ciki su malaman da ake ganin hamshakai ne a ƙasar nan ba su ma kai ga sun san su ba ko don tun asali dama can ba su karatun da ya dace ba lokaci ya kai suka yi wa kansu naɗe ko kuma aka yi masu sun fahimci sun yi karatu ko kuma aka fahimtar da su wannan yasa kawai sai suka ɗare kujeran malanta da fatawa suke ta hargitsa da hautsuna da lalata al'amarin addini da sani ko ko ba tare da sani ba to waɗannan bala'o'i da suka tunkaro al'umma da addinin su guda uku ne a nan ake ƙoƙarin bayyana mutane don su nisance su kuma su taka tsantsan na farko mun ji butlan da'awati ila wahadatil adyan kururuwa da korototo da yekuwa da ake dangane da cewa wai addinai a haɗu a dunkule su a mulmule su a cure su waje guda a inda mun ji dalilai ƙarara a cikin Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da waƙe abubuwan da suka faru tun daga zamanin annabi a lokacin da yake tsaye wajen kira a lokacin da yake gwagwarmayan da'awa a lokacin da kafaran duniya suke ci bayyo a kan shi duk an gayyace shi zuwa ga irin waɗannan tarurruka da irin waɗannan manufofi da irin waɗannan tunane-tunane amma allah madaukin sarki ya umarce shi da cewa a her si nasu kai ma kai naka lakum dinukum waliyad din har ma wannan ya kai ga ana ta ƙalubalantan annabi da cewa in da gaske ne to ka yi kaza mana in kai annabi ne na Allah ka ce Allah ya kaza mana in har da gaske Allah ne ya aiko ka kuma in ba ya imani da kai ba akwai abin da Allah ya tanadi ya tattali zai ma dukkanin wani makangari to mu din mun kafirce mun kangare mun ki to ai mana mana to kai kuma ga kanan in kai na Allah ne me yasa aka baka kullun kai kenan yawo kasuwanni yanda muke fagamniya muke faɗi tashi muke kai da komowa muke neman abin da za mu ci ai kai ma haka ke yi me yasa ba za a saman maka da wasu hamshaƙan lambuna cike da dubinai da inabai da kaza da kaza wanda za ka ci a sawwaƙe ka ci a huce don a san cewa kai ɗin nan ɗan saƙon Allah ba ne me zai sa ba za a zo a ƙanƙara maka gida na gani a yaba na zamani na kayan ƙarau ba amma kana zaune ne a irin gidajen da mu ma da ba bakin komi ba muke zaune a ciki in ka dage ka ce har sai an yi imani da kai yo me zai sa ba za ka taka kai mata kala ka je sama ka zo da littafi mala'iku zo su shaidanka Allah ya sauko mu gan shi mai mai tambayoyi dangane da shi dangane da kai dangane da addinin da ka zo da shi ba duk wannan me zai sa ba zai faru ba duk wannan kalubalantan annabi ne bayan da suka so a zauna a haɗu a tunkule a mulmule a cure addinai waje guda annabi ya ce wannan ba za ta sabu ba abin da kuke a kan shi ba shirya ba ne abin da kuke a kan shi bata ne ku zo ku faɗi la ilaha illallah ku musulunta ku tuba sai mu tafi tare ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu da illallah wala nushrika bi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun wannan shine abinda Allah madaukin sarki ya umarci masu imani a karan farko da cewa su kira su ya ku waɗanda aka saukar ma littafi yahudu da nasara ku zo mu haɗu mu tattaro zuwa ga wata kalman da ita ce za ta daidaita ta haɗa tsakaninmu mu da ku kar mu sake mai shirka kar mu haɗa Allah da kowa kar wani ya ɗauki wani daga cikinmu abin bauta in kun yadda da wannan mun zama ɗaya in ba ku yadda ba ku yi naku ku shaida cewa lalle mu ɗinnan mu musulmi ne idan wannan da'awa ba ta ci ba sai Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min Ladina utul kitab hatta yu'til jizyata an yadin wa hum sagirun Allah madaukin sarki yace in ba su imani ba suka gare to sai a fito na fito sai a gwabza sai a shirya a yaƙe su har sai an fi su sun ba da jizya ko ta lalama ko da tsiya ina fatan mun gano wannan da kyau to amma sai tunani ya zo ai yanzu kamata ya yi a zo da wani tsari ai na wayewa ai ya kamata a ce an kulla abota tsakanin addinai shi suke kira da atta'ahi bainal adiyan wai addinin musulunci abokin addinin kirista ne addinin yahudu abokin addinin musulunci ne su duka abokanan juna ne da mai bautan dodo da mai bautan saniya da mai bautan rana da wata da taurari da mai bautan aljanu da mai bautan mala'iku da mai bautan gumaka wai dukkaninsu addini suke yi kowa ya yadda da addinin kowa a kulla abotan addini sai a share wani zaure sai a rika tattaunawa domin a fahimci juna shi suke kira da alhiwar alhadarat wai tattaunawa na wayewa na ci gaba na fahimtar juna wanda kenan a zahiri irin waɗannan nassoshi da ke cikin alkur'ani mai girma su wai babu wayewa babu ci gaba babu sanin ya kamata a da addinin musulunci ya zo ya tuttun kuɗi waɗannan addinai na cuwa-cuwa sai ya ce bi addini tabbatacce addinin da annabawa suka zo da shi sai suka ce ai wannan an nesanta al'umma to a zo a yi takare bainal adiyan a marmatso da addinan kusa a marmatso da su waje guda wai wannan shine ci gaba to wannan lajnatu da'imatu lil buhusul ilmiyyati wal ifta to ta zauna ta bayyanar da cewa wannan tunani ba musulunci bane muddin musulmi yana cikin hayyacin shi ba kiɗimewa da hauka da zarewa ne ya same shi ba yana da ilimi a kan abubuwan da yake ba daidai ba ne wannan abin shirme ne ya saba ma addinin Allah ya doge ya ci gaba da haka to ana tabbatar da cewa ya yarda abin da lajina ta tabbatar kenan na biyu shine at-tahrimu tahrimu bina'il ma'abidil kufriya haramun ne giggina wajejen bauta na kafirci kowane iri ne sai malaman suka buga misali da cewa nufinul kana'is kaman coci-coci haramun ne bari a gina su a garuruwan musulmi musamman ma a jaziratul arabiya domin nan ne turken addinin musulunci nan ne aka yanke wa addinin musulunci cibi to ko bai halatta ba da nassin hadisin annabi ingantacce ba a hada addinai guda biyu a wannan yanki gaba daya to kan wannan fatawa na biyu muke a wancan mako ko a wancan karatu da ya gabaci wannan sai lokaci ya kore mana na uku shine at tahziru min wasa'il at-tansir wajibi ne a tsawatar a tsoratar an karar da musulmi dangane da duk wasu hanyoyi da makiya Allah kan amfani da shi wajen yada bisharansu ko mun gano wannan da kyau ko shin gine-gine ne shin signboard ne da za a kakkafa akan hanya shin takardu ne da za su yada yan pamphlet shin menene a gidajen rediyo ne gidajen talabishin ne internet ne satellite ne ko ma menene to a garuruwan musulmi haramun ne a bari irin waɗannan abubuwa suna kara kaina suna kai komo wannan kuma aikin hukuma ne domin mu musulmi mun yadda da hukuma mun yadda da jagoranci mun yadda da shugabanci muddin dai ya zama wannan jagorancin za a yi abin da Allah yake so kuma manzon shi yadda da shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to in ba manta ba a jiya mun fara jin ayoyi waɗanda wannan lajina suke ta kwararo su da ke bayani dangane da haramun ne a gina duk wani waje da za a zauna a ɗauke shi a matsayin wajen ibada muddin dai ba ibada ce da Allah maraukin sarki ya aiko manzan Allah da ita ba kuma wannan waje waje ne na bautan kafirci masu irin waɗannan ibada su kuma sunansu kafirai domin ai sun kafirce masu saƙo ne wanda ya tabbata Allah madaukin sarki ya aiko annabi da shi kuma saƙonsu da suke da awan cewa suna bi tuni Allah madaukin sarki ya shafe waɗannan abubuwan da suke riyawa kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari da ma wasu littattafan annan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace wa kana annabiyyu yub'asu ila qaumihi khassa annabawan da suka gabata ana aiko su ne zuwa ga al'ummominsu a keɓe kamar yadda aka aiko annabi musa zuwa ga banu isra'il kamar yadda aka aiko annabi isa zuwa gare su ƙarara a cikin bible annabi isa ya ce an aiko shi ne zuwa ga awakin banu isra'ila duk mutumin da yanzu ya ce shi kirista ne tambaye shi kai akuyan banu isra'ila ne jama'a mun gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai annabi ya ce wa bu'iftu ilan nasi amma ni kuma an aiko ni zuwa ga mutanen duniya gaba ɗayansu ba keɓe kowa ba to sai wannan da kake cewa zaka ba shi dama ya addini shi wai yana da yanci ɗari bisa ɗari shi kuma sai karyata ƙaryata manzon Allah da kai ke ganin baka da kamar shi shine hanyar da ya zo da shi in ka bi shine tsiranka yake shi kuma ya ce ƙarya yake yi kuma abin nan da zai gina abin nan da zai kafa abin nan da yake da'awan cewa shine daidai yana cin karo kuma yana warware abin da mai gidan naka ya zo da shi Allah ya sauwaka malaman suka ce wali haza tsara min din to da wannan ne sai ya zama yana daga cikin tabbataccen al'amari a cikin addini ta harimul kufuri haramun ne kafirci alladhi yaqtadi تحريم da lillahi ala خلاف ma جاء fi shari'atul islamiyya wanda wannan yake nuna cewa kai tsaye kenan haramun ne a ce za a bauta ma Allah madaukin sarki da sabanin shari'ar musulunci ko mun gano wannan da kyau ko cinda kafirci haramun ne to kenan yin bauta kowace iri ce wacce ta ci karo da abin da musulunci ya zo da shi shi ma haramun ne to ko cin da haka ne sai malaman suka ce wa minhu ta Harimu bina'u ma'abidi wa haramun ne gina ma'abidi wifka shara'il mansuha haramun ne giggina wajejen ibadu waɗanda shari'o'in da ake da'awan ana bi a cikin irin waɗannan wajeje da ake ibada to an soke su mala ya ce yahudiyatin au nasraniyatin shin wannan addini na yahudanci ne shin wannan addini na nasaranci ne wato kiristoci to gaba wannan haramun ne au ghairihima mala ya ce ko kuma wasunsu li'anna tilkal ma'abiri domin wajejen ibada irin waɗannan sawa'un kanat kanisa shin coci ne au ghairiha ko ko waninta ne tu'tabaru ma'abidin kufriya kai tsaye addinin musulunci ana yadda ana kallo ana lura da waɗannan abubuwa da cewa wajejen ibada ne na kafirci li'anna adatin allati tu'addi fiha li'anna al'ibadati allati tu'addi fiha saboda irin ibadojin da masu waɗannan addinai suke riya cewa wai suna yi ne a cikin waɗannan wajeje ala khilafi shari'atul islam wannan kai tsaye ya saba ma shari'ar musulunci nasiha li jami'i shari'a wanda wannan shari'a na musulunci ta shafa dukkanin shari'o'i wa mubtilatul laha sannan ta bata duk wani shari'a da aka zo in ba na alkur'ani ba mala yace wallahu ta'ala ya qulu haƙiƙa Allah madaukin sarki yana faɗi anil kuffari dangane da kafirai yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura haka za mu gabata akan duk wani aiki da suka aikata Allah ya ce sai mu sheke shi mu yi watsi da shi yanda ka san niƙaƙƙiyar fulawa haka za a ɗauki duk abin da suke zato aiki ne mai kyau sai a watsar da shi su ne Allah yake cewa allazina dhalla sa'ayhum fil hayatid dunya aikin su ya gurɓace ya lalace tun a rayuwar duniya wahum yahsabuna annahum yahsuna sun'a wani sunan da to suke yi wani suna aikata kyawawan ayyuka ne alhali ko ba kyawawan ayyuka suke aikatawa ba Allah ya ce ranar kiyama ba za a tsaida masu da ma'auni ba Allah shi kiyaye wannan aya ce ta zuwa cikin suratul furqan aya ta 23 malaman lajnatud da'ima lil buhuthil ilmiyyah wal ifta suka ce wale haza a jima'al ulama'u to akan wannan ne dukkanin malaman musulunci suka haɗu ala ta bina'il ma'abirin kufriya cewa giggina wajen ibada na kafirci haramun ne mithlul kana'isi fi biladil musulmina kaman coci a ko'ina in dai wannan waje garin musulmi ne wa annahu la yajuzu ijtima'ul ne suka ce sam ko da ɗai bai halatta haɗa alƙibla biyu ba fi baladin wahidin a wani gari koya yake min biladin islam daga cikin garuruwan musulunci wa Allah ya kuna fiha shay'un mai sha'air kuffar sannan kar a bar wani alama ko wani take ko wani yanayi koya yake muddin yana da alaka da gina ko haɓaka ko sanar da addinin kafirci ba lalkana'is wala ghairiha coci ne ko ko wani abu ne ko ba na irin wannan da ake rubuta wasu sakonni bai halatta a bar kafirai suna rubutawa su leka a garuruwan musulmi ba malaman suka ce wa ajma'u suka haɗu ala wujubi hadamil kana'is cewa duk inda aka gina coci wajibi ne shugaba gwamnan wannan jiha ko kuma sarkin wannan gari ya rushe ta wa ha da makamancin wannan minal ma'abidul kufriya daga cikin wajejen bauta na kafirci iza uhudisa fi ardil islam muddin aka zo aka gina su a garuruwan musulmi amma an zo an same su da abubuwansu su dama can to anan za a bar su da shi amma sababbi a a ina fatan mun gano wannan da kyau in kuma aka fi karfin su a garin to su ma dole ne a kau da waɗannan domin bai halatta ba haramun ne da fatawa da ijma'i na dukkanin malaman duniya haka lajnatu da'ima lil buhusul ilmiyyati wal ifta suka tabbatar da wannan malaman suka ce wala yajuzu mu'aradatu waliyil amri fi hadmiha bai halatta a yi ma shugaba shine waliyul amri sarki ne gwamna ne shugaban ƙasa ne wanda zai tsayo wajen rugurguje su ba bal ta ji ɓa'atuhu a nan ma wajibi ne a mai ɗa'a kenan in kun fahimci wannan bayani da kyau aiki kai tsaye na kau da irin waɗannan wajeje na saɓan allah ba aiki ne nawa da naki da na suwana da suwana ba aiki ne na hukuma aiki ne na shugabanni in sun yi sun kubuta a wajen Allah in ba su ba to akwai ranar ƙin dillanci yawma tublas sara'ir ranan tunan asiri yawmu dini ranan cin moriyar addini da goyon bayan addini da gina addini ina fatan mun gane wannan da kyau amma ni da ke shine mu faɗa ni da ke shine mu kyamaci abin a cikin zuciyarmu su kuma aiki na kansu kenan in manya ba su abin da ya dace su yi ba to wannan kuma so ta jiwo an dai gaya masu Allah ka shaida mun fita wa ajma'al ulama'u rahimahullahu ta'ala dukkanin malamai sun haɗu Allah ya ji kan malamai ala anna bina'il ma'abidil kufriya yana daga abinda suka yi ijma'i a kai giggina wajejen ibada na kafirci wa minha suka ce na daga ciki alkana'is da churches fi jaziratul arab a yankin ƙasashen larabawa ashaddu ithman ya fi kowane zunubi muni wa a'azamu jurman kuma ƙetare haddi ne da fito na fito ma addinin musulunci lil ahadisu sariha saboda hadisai da suka zo ƙarara bi khususin nahayi cewa waɗannan hadisai sun keɓance hani ƙarara ijtima'ud ne cewa addini biyu ma bai halatta hada su fi jaziratul arab a wannan tsibiri na larabawa ba gaba ɗaya waɗannan ƙasashe bai halatta ba haka annabi ya tabbatar shi yasa a zamanin khalifancin farukul umma abu hafsin umar ɗan khattab allah madaukin sarki ya ƙara yarda da shi duk wani kafiri da ke jazetul arab sai da ya fidda gudun shi ya fidda shi daga wannan waje na daga cikin aikin da sahabbai suka yi a zamanin umar sai da suka yaƙi yahudawa a baitul maqdis suka anshe masjidul akasa a hannunsu aka tsarkake shi aka tsabtace shi ya zama har bayan rasuwan umar a wannan yanki na larabawa ba a bautan kowa sai allah kuma bautan ana yin shi ne a bisa yadda Allah madaukin sarki ya yi ko zan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi Allah madaukin sarki ya samu dace a daga ciki ma qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama maganan nan na annabi da ke cewa la udina ne fi jazirat al'arabi sam sam kar a haɗa kassa haɗu ka a bari a ce akwai addinai guda biyu a wannan tsibiri na larabawa sam sam wannan annabi ya hana kenan babu wani mutum kowane ne shi duk yadda ya karatu duk yadda ya samu mukami duk yadda ya samu mulki duk ya yake da farin jini duk yanda yake fada ji zai zo zai ce ya halatta yanzu mu mu yadda da maganan shi domin maganan shi ta ci karo kai tsaye da maganan wanda Allah ya aiko ya fi shi daukaka ya fi shi komi to annabi ya ce ka a bari a hada wannan al'imamu darul hijira imam maliku ɗan anas shi ya fitar da shi a cikin littafin shi na muwatta wa ghairuhu wa asluhu fi sahihaini asalin wannan hadisi yana nan cikin bukhari da muslim Allah madaukin sarki ya sa mu dace malaman lajnatud da'ima lil buhuthil ilmiyyah wal ifta suka ce fajaziratul arab kun ga wannan tsibiri na larabawa haramul islam wannan harami ne nan hurumi ne nan ne turke nan ne mayankan cibiyar musulunci wannan waje shine sansanin addinin Allah wa ƙa'idatuhu wannan shine base barikin musulunci kenan allati la yajuzu sama bai halatta a sassauci ko a yi rangwame awil iznu ko a ba da izini likafirin ga kowane irin kafire biktira'iha akan ya keta wannan alfarma na musulunci ba duk wani kafiri kafiri ko kowane ne ko a cikin bukka yake zaune bai halatta a bai shi ya ce zai mai da wannan bukka wajen ibada gare shi ba yake cewa walatta na jisi bai halatta a basu su najasantar da wannan waje ba mun gano wannan da kyau ko haka bai halatta ba walatta walatta jannusi bi ha. bai halatta a ba su nationality ba a ba su takaddan zama yan ƙasa ko wannan takarda da ake badawa wanda ke tabbatar da cewa mutum mazaunin wajen bane bai halatta ba hatta irin waɗannan garuruwa namu wallahi tallahi jama'a bai halatta ba arne taso daga ƙasan arna ya zo yana bugun kirji tsakanin kai da shi cewa ku ɗaya ne shi ma zazzagi ne in an taɓa sai ya ɗauko indijin ya ce shi ma ɗan ƙasa ne ya je kano haka ya je katsina haka amma muko za a haifi nama a enugu a haife su a batakot a haife su a bayelsa su ma can suke amma ba su ba su kati na zama ɗan wajen kar ku da nisa nan nan plateau nan nan jos duk wanda aka haifa a wajen ɗan wajen ne su suka kafa garin amma arnan wajen ba su da su ba har yanzu ba su ba su takaddan zama 'yan ƙasa 'yan wajen amma mu ko fa garuruwanmu saboda rashin kishi rashin sanin addini rashin sanin manufa rashin sanin komai gashi nan yanzu sun fara miƙe kafa a ƙasan gaba ɗaya duk wani madafin iko suna daddafewa Allah ya kiyaye abin da zai faru nan gaba Allah ya sauwaka kenan haramun ne ba wani kafiri takaddan zama ɗan ƙasa a inda garin da ya zama na musulmi ne ya koma can garinsu ba haramun ne ya zauna a garinku yana bin dokokinku yana ba da jiziya, yana kulawa da abubuwa ba a yankin da aka ware masu wannan ba laifi ba ne amma kuma ya zauna ɗan wajen har yana iya bugun ƙirji ya ce zai yi kaza zai yi kaza wannan a musulunci haramun ne wannan fa dokan musulunci ne ra'ayin musulunci ne ba dokanmu ba ne ba ra'ayinmu ba ne kuma aiki da wannan ya waje ba ne akan shugabanni masu jagorantar al'umma in sun yi su kubuta ranar kiyama su samu rahaman mai duka in ko sun take sun shure sun yi kunnun shegu, akwai ranar kin dillanci tana nan zuwa yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ani yugunihi ranan da Allah zai tara na farko da na ƙarshe mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku yace limanil mulkul yau yau mulki nawa ne ne yau mulki a hannun waye yake to an baka mulki a duniya baka yi abin da ya kamata ba annabi ya ce duk wanda Allah madaukin sarki ya bashi jagoranta al'ummata ya tsananta masu Allah ka tsananta mashi malaman lajina suka ce wala tamalluki fiha ko bai halatta a bashi ya mallaki komi a garin musulmi ba la fili wala gona wala gida wala duk wani abin da za a ce mallaka ne tabbatacce bai halatta a bar shi ba fadlan an iqamati kanisati fiha ballantana ce wai har zai gina coci a garin musulmi li ubadi salib saboda waɗanda ke bautan cross fala yajtamu fiha dinan haramun ne a kafa addinai guda biyu a garin musulunci illa dinan wahidan sai dai addini ɗaya tilo wa huwa dinul islam shine addinin musulunci allazi ba'atha Allah bihi nabiyya wanda wannan addini ne Allah ya aiko annabi shi wa rasulihi ko manzon shi Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jima kun ga wannan daukan mataki da tattarewa to kafaran ƙasar nan har na jihar Kaduna suna aiki da wannan ku je ku ɗauko tarihin abin da ya faru a lokacin da matan tsohon sakataren gwamnatin tarayya maryam gidado ta neme ta gina masallaci a samarin katab wani irin mataki ne arnan wajen nan ba su ɗauka ba da kyar da jibin goshi sai da aka nuna cewa lalle mulkin soja yake yi sannan masallacin ne ya ginawa ginuwa bayan nan aka samu ɗan fili aka ce za a gina 'yan azuzuwa ne na islamiyya suka ce san ma ba san wannan batun ba san ba su yadda ba sai da aka yi kaman ana yi wa'azin buɗe masallacin ma sai da aka yi kaman ana yi amma kalli yadda suke cin karansu ba babbaka a garuruwan musulmi ana magana sai a ce ai tsarin mulkin ƙasa ya ba kowa daman yin addinin da yake so ya ba kowa ya je zauna inda yake so umma mun yadda da wannan amma abin da muke cewa shin wai musulmi ne kaɗai a garuruwansu tsarin mulkin ƙasa yake aiki su arna a garuruwansu tsarin mulkin ƙasa baya aiki shin akan musulmi ne tsarin mulkin ƙasa yake da ta cewa su akan kafirai tsarin mulkin ƙasa bai ta cewa an samu na wannan ansa abubuwa ne suke faruwa jama'a ga sunan wai sai a ce kuku shiru ba a san ku magana amma su ko suna magana duk sanda suka so kuma wallahi da ya mun manyan mu ne yake zalunta mu ko gano wannan da kyau ko rikicin mu wancan da ya faru tun daga sama har ƙasa da musulmi muka buga ba arne ko kwaya ɗaya arnan kawai sun zira su ne su kuma dama da yake musulmi ne a riga ba ma guje a ciki shi kenan kawai sai suka ci gaba da zartar da al'amari na maguzawa la daf lahin nasa ba'dhum bi ba'dil lahuddimas sawame wallahi ba don agaji da tallafi na Allah ba Allah kaɗai san ta'addancin da suka shirya su mana Allah shi kiyaye malaman lajnatul da'ima lil buhusul ilmiyyah wal ifta suka ce wala yakunu fiha ne. haramun ne a fuskantar da alƙibloli masu cin karo da juna guda biyu a garuruwan musulmi illa qiblatan wahida sai dai alƙibla ɗaya hiya qiblatul musulmin. ita ce alƙiblan musulmi ilal bai illa ilal baitul atiq kuma za a fuskanci ɗaki mai alfarma ne ɗakin nan na makka walhamdulillahi lazi wa walata amri hazihil biladi malaman suka yi addu'a suka gode ma Allah suka yi jinjinan ban girma ga mahalici wanda ya datar da shugabanni jagorori na ƙasar Saudiya ila saddi hazihil ma'abidul kufriya saboda gaba ɗaya ba su bari ana waɗannan gine-gine na churches a ƙasar makka ba an hazil ardil islamiyya a tahira sun tara wannan yanzu lokacin fahad lokacin da za a yaƙi saddam lokacin sojojin taron dangi da suka je ai an ba su sansani sun kafa sansaninsu a ƙasar maka mun gano wannan da kyau ko amma ba a cikin garin maka ba a can wajen jidda can wajen riyad da sauransu sun hayayyafa sun yawa a wajen yanzu rikicin da ke ƙasa shine cin da an haife su a wajen to a ba su nationality na saudiya su kuma sun ce ina ai al'amarin zama ɗan ƙasan saudiya jini ne ba zama ba ne a waje ina fatan mun gano wannan da kyau sai in kai musulmi ne in kuna sa ba ku musulunta suka ce su kafirai ne aka ce to babu dama amma fa a nan wajen saboda territory din sun ce america ne to kuma suna coci a wajen suna da hotel duk wata batsala da kuka sani ana yi a can kasansu na arna to suna yi a wannan wajen wannan sakacin da sarakunan su kuma suka yi kenan ba don komi ba sai dan an tsoratar da su an firgitar da su an ce wai Sadam zai iya masu kaza kaga abun kunya da abun takaici Sadam din me abrahata da ya zo zai kawo farmaki wannan ga ɗakin allah Allah ya bashi ya kai labari ne to ballantana wani dan karamin tsako sadam ballantana wata yar karamin tsakon ƙasa america jama'a mun gano wannan da kyau ko sanda suka yi yunkura za su kawo wannan hari kamata ya musulmi zai ci gaba da dawafin su sai a kawo harin wallahi tallahi duk wanda ya tinkaru wannan waje in kaga Allah ya bar shi to su ma mutanen wajen sun lalace ne amma muddin ba su lalace ba sai Allah ya turo tsayar ababila sanda fa aka yi wannan kawai ana shimfiɗa ne da sharan fage fa na haihuwan annabi ba ma fa a haife shi ba amma Allah ya bada kariya ina ga an haife shi ga alkur'an nan ga sunnan nan a wajen ko da annabi ya ce ƙarshen duniya za a rushe ka'aba a manta da ita ai abin da zai faru mutanen da ke wannan lokaci musulmi sun gurɓace ne sun lalace ba addinin suke bi ba shine Allah zai sallada manyan azzalumai a kansu Allah ya sawwaka to shine sai malaman suka ce wa ilallahi mushtaka ga Allah muke kai kukanmu mimma jalabahu a ada al-islam cikin abin da makiya musulunci suka kawo min al-ma'abil na wajejen ibada na kafirci min alkana'is na churches wa ghairiha da makamancinsu fi kasirin min biladil muslimin a ko'ina ka je garin musulmi sai kaga su sun samu wani sun gina ka je komin ƙauye komin surkuki sai sun je sun yi nas'alullah an yahfaza al islama an kaidihim wa makarihim muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare addinin musulunci ya kare al'umman musulmi daga makirci da kuma da sisan waɗannan kafirai wa bihaza yi ulam to da wannan ne fa kamata a san anna samha war ridha ƙyalewa da yarda da amincewa bi insha'il ma'abidul kufriya a zo ana giggina wajejen bautan kafirci mithil kana'is kamar coci-coci au takhassisi makanin laha ko a ware a cikin CFO na duk wasu filaye sababbi da za a yanke a cewa an fitar da wajen masallaci an fitar da wajen kaza wai don Allah irin waɗannan filayen da ake yanka sa kudancin ƙasar nan wai ina na musulmi ne jama mun gane wannan da kyau ko to wannan haramun ne mun gano wannan sai suka ce fi ayi baladin min biladil islam ga kowane irin gari ba wa kasar larabawa ba daga cin garuruwan musulmi min a'azamil i'anati alal kufri irin wannan yana daga mafi girman taimaka ma kafirci wallahu azza sha'anuhu yaqul yo gashi ma Allah madaukin sarki na cewa ya Ladina amanu la tahillu sha'airallah wannan ayan za ku fahimce ta ne kamar yadda ya kamata muddin idan ya zama na bayyana muku sababin nuzul ɗinta kamar yadda mai tafsirin zabi masir ya faɗi ne ya ce annashirah bunu a atal madina wani takadarin kafiri ne ya iso garin madina mai suna shirah ɗan babi'a fadakhala ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya shigo wajen annabi faƙala sai ce ma annabi ila ma ta da'o kana kira dan menene zuwa ga me kake kiran al'umma faƙala sai annabin rahama ya ce da shi ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ina kira ne ashe da babu abun bauta da gaskiya sai Allah sannan ni ko manzon Allah ne in ji annabi faƙala sai shi wannan shiraihu yake cewa innali umara khalfi ni akwai wasu shugabanni jagorori na a bayana na yadda da wannan kiran da kake yi barni arju ilaihim zan koma wajensu ushawiruhum in nemi shawararsu sun makaraja sai fita daga inda annabi yake faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce masahabban shi laqad da biwajhin biwajhihi kafirun sanda ya shigo ya fuskanto da fuskan shi ne na kafirci wa kharaja bi uquba ghadir sannan ya fita da yaudara ne mun gano wannan da kyau ko amma yaudare shi ya fita wa malar rajulu bi muslimina wa man rajulu bi muslimin annabi ya ce wannan mutum ba ba musulmi bane kanku yaudara ya zo da kafirci kafircin na tare da shi ya yaudare mu ya fita sannan shi ba musulmi ba ne famarra shirehun bisarhi da ahalil madina sai shirehu ya wuce bayan gari inda makiyaya na mutanen madina yake fastaqahu sai ya kada dabbobin gaba ɗaya ya sace su falamma kana amul hudaybiya yayin da annabi da sahabbai suka je umara a lokacin da aka zauna aka yi sulhun hudaybiya kharaja shiraih sai shiraihu ya fito ila makkata mu'tamiran sai kicibir ya taho umara sahabbai ma sun taho umara sai aka haɗu da shi wa ma'ahu tijara a lokacin yana tare da kayan kasuwanci fa'ara da sar sai su masu waɗancan makiyaya da ya masa sata sai suka yi nufin an yaghiru alaihi su afka mashi kama a gara alaihim kamar yadda ya afka ma dukiyansu fasta'azanu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka je suka nemi izinin annabi annabi ya ba su dama fannazarar hazil aya shine sai wannan aya sai ta sauka ina fatan mun gano wannan da kyau me Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani la tuhillu sha'airan lahi kakku halattar da irin wannan farmaki a duk inda sha'ira ta Allah take ƙasan maka gaba ɗaya wannan yanki na harami to yana daga cikin sha'airun lahi wala shaharar haram sannan kakku halattar da yin yaƙi da yin fito na fito a watan Allah mai alfarma walal hadi haka duk wata dabba ta hadaya kar ku sake ku ƙetar haddi a kanta walal qala'id haka duk mutumin da ya rataye alaman cewa shi din nan mai aikin hajji ne ko mai umara ne kar a sake a farmake shi wala aminal baital haram haka mutumin da ya tinkaro yana son zai je ɗaki mai alfarma yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan suna masu neman yarda na ubangijinsu wa iza halaltum fastadu in ko kun kare aikin haji kwa iya ku farauta da dabbobin da za ku ci moriyansu kwa iya ku farauce duk mutumin da ya farauce ku kwa iya ku afka ma duk mutumin da ya afko muku wala yajrimannakum shan'anu qaumin annabi yace Allah madaukin sarki yace kada laifin da wasu mutane suka yi maku ya tare ku an saddokum anil masjidil haram don sun hana ku zuwa masallacin mai alfarma an ta'atadu kada ya zama laifin da kafarin makka suka yi maku ba ku samu daman shiga garin makka ba ku tara wani wanda ya taho yana son zai je ya umara don yi muku wani laifi a baya ku fanshe da wannan fushi na biyu da ke kanku ku ce bari mu afka mawa ne wata awanu alal birri wa takawa ku taimaki junanku akan ayyukan ɗa'a ku taimaki junanku ga abin da zai kai su zuwa ga tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimake keniya dangane da abin da yake laifi ne da ƙetare haddi wattaqulla ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukin sarki mai tsananin uquba ne kun ga musulmi yan gata ne duk abin da ya faru sai sun tambayi annabi duk abin da ya faru sai Allah ya saukar da aya sai manzan Allah ya masu bayani to haka mu ma duk abin da ya faru muddin ana neman a tsira annabi ya gaya mana mafita ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati haka ya ce iza tanazatun fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul za ku yi wannan ne in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila to jama'a da za a ce an yi saɓani akan kaza akan kaza to a bincika alkur'ani da hadisi mana amma ba a ce to malamai mai kuke gani sai wanda ya ke ce to ni ina ganin wannan abin in an kalle shi ta wani janibi to ya halatta to kai kafiri ne ka san wannan wannan ba ra'ayinka kai ba musulunci ba ne cewa kai farudduhu ilallahi war rasul sai kawo aya Aya shin ya annabi ya fassara ta ayashin ya sahabbai suka fahimce ta ya suke kaza su ne ake nufi da cewa mu bi su shi yasa ya ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jihannama wa sa'ad masira Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah shehu musulunci ibn taymiya yace man i'taqada anna al-kana'isa buyutallah mutumin da duk ya sake ya kudurta cewa coci wai ɗakin Allah ne wa anna Allah yu'badu fiha wai ana bautan Allah a cikinta wa an aw anna ma yaf'aluhu al-yahud nasara ko kuma yace abin da yahudawa da kiristoci suke ibadatul lillahi wannan bautan Allah ne wa ta'atul li rasulihi kuma suna ma Allah da annabi da ne annabin koda annabi Isa ne annabin koda annabi Musa ne kace wai suna mai da'a ne aw annahu yajibu zalika wa aw annahu yuhibbu zalika wannan musulmi yace Allah na son wannan ibada nasu annabi Musa ko Isa suna son wannan ibada nasu aw yardahu ko Allah ya yarda da ibadan su ko annabawan da aka aika kuma sun yarda da ibadan su ana aanahum ala fatiha ko ya taimake su wajen gininta wa iqamati dinihim da tsaida addinin su wa anna zalika qurbatun aw ta'a yariya cewa wai wannan yayi aikin alkhairi ne abin a gani a yaba mai ibnu taymiya al-harrani ad-dimashqi yace fa huwa kafirun wannan musulmi ya zama kafiri ko fili ka sai da musu ka sai da gonanka ya coci ka zama kafiri kana sane kana shugaba ka ba su fili ka zama kafiri daga rana ina fatan mun gano wannan da kyau sai da a rika kiran ga kawai alhaji na gargajiya ina fatan mun gano wannan da kyau ka je maka ka gano taron mutane lalle ko ba ta da lada babu komi tunda dai ka je ka ciyo shinkafa da kaza ina fatan mun gano wannan da kyau amma kai kafiri ne namijin kafiri irin kafircin fir'auna da hamana Allah ya kiyaye wa qala aidan har ila ibnu taymiya yace man i'taqada anna ziyarata ahli dhimma kana isihim qurbatun ila Allah fa huwa murtaddun duk mutumin da ya kudurce cewa wai ahli zimma kafiran amana zuwan da suke macocinan wai wannan kusantaka ne suke ga Allah ibada ne suke yi wannan maganin da yadda da wannan ma ibn taymiya yace ruddaci in jahila anna zalika muharramun muddin wannan bawa ya riya cewa to shi ba bai san wannan ba to urrifa zalika to a sanar da shi fa in asarra in ko yace ahab ai mu al'amarin siyasan mu al'amarin jagorancin mu al'amarin kaza ya hukunta sai mun yi wannan sara murtaddan ibn taymiya yace ba wata wata ya zama cikakken wanda ya rudda intaha bayanin da ibn taymiya aka samu daga gare shi shekul islam anan ta kare malaman lajnatud da'ima lil buhuthil ilmiyyati wal ifta suka ce a'idhina billahi min jawmin haurin ba'da al kaur muna roƙon Allah ya tsare mu koma wa bayan mun tsira shine abin da suke nufi da muguwar rawa gwanda kin tashi Allah ya kiyashe mu wa min zalal Allah ya tsare mu daga bata ba'da al bayan da muka shiryo wal yahzar muslim an yakuna lahu nasibun min qawli Allah ta'ala wallahi musulmi ya taka tsantsan kar ya zama yana da kaso daga cikin wannan maganar da Allah madaukin sarki ya ce innal ladhina irtaddu ala adbarihim kun ga waɗanda suka juya baya suka bar abin da yake na addininsu suka bar abin da yake na asalinsu wanda Allah da manzan shi suka zo da shi kuma suke so min ba'ad ma ta bayyana lahumul huda bayan da shiriya karara ya bayyana mu sun tabbatar da cewa addinin musulunci shine gaskiya suka bar addini to wannan barin addinin da suka yi ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ne ya tsara musu wannan muguyan hanya wa amla lahum kuma shi ya masu shifta na wannan abin da suke a kan shi na bata sai Allah ya ce zalika bi annahum qalu eh ai irin waɗannan manyan da kuke ji suke faɗin irin waɗannan abubuwa ba komai bane sai dan cewa suka yi lillazina karihu ma anzalallahu sun ce ma waɗanda su ba su san abin da Allah ya saukar jama'a ba munafikai da kafirai ba kenan yanzu arnan nan sun yi da abin da Allah ya saukar na alkur'ani ne sun yi da sakon da annabi ya zo da shi na hadisi ne to irin waɗannan da ke cewa a zo a haɗo a taakhi bain al-adyan al-hiwar al-hadarat at-taqrib bain al-adyan waye waye waye wahadat al-adyan da dai sauransu da dai sauransu cewa suke lilladina karihu ga waɗanda ke kin ma nazzalallahu game da abin da Allah ya saukar sanuti ukun fi ba'dil amr wani bangaren za mu bi ku ai muna tare da ku ku samu matsala sai ce wallahu ya alamu israrahum duk abin da suke na sirri suke boyewa Allah madaukin sarki yana sanne da su duk wannan sai ka dauka kaman ai an daga masu kafa ko sai Allah ce fa kaifa iza tawaffadhumul malaika yaya zaka ga al'amarin su a lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar rayukansu ya duribu na home suna noshinsu a fuska suna kafta masu mari suna masu ɓarin makauniya mala'ikan da zai iya cicciɓan duniya ya kife ta ku kalli irin yadda mala'ika jibril ya cicciɓi ƙura ƙaumi lotin da ɓangaren fuffuken shi ya sama da su har sai da suka ga falaki falaki na sama har sai da suka jiyo tasbihan mala'iku mala'iku suka ji kukan karnuka da caran zakarunsu sannan Allah maɗaukin sarki ya musu juyin masa ya ce faja'alna aliyaha fafilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil haka bayan an kefe su Allah maɗaukin sarki ya musu ruwan wuta to duk mutumin da ya ma irin addinin musulunci irin wannan cin amana ya nuna yana tare da kafirai zai masu biyayya ai wallahi duk ɗaya ne ai menene menene ya rudda bai sani ba Allah ya ce bashi sai ranar mutuwan shi ran da za a turo zabbaniyawa za su rika kafta mai duka a fuska wa adbarahum sannan suna musu dundu sai malaika ya dunkula hannu sannan ya kifa mai katon dundu ce zalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah ai me yasa aka yi masu wannan an masu ne saboda sun bi abin da Allah ke fushi da shi sun yi abin da ya fusa ta Allah wa kare hore duwana kuma sun kyamaci yardan Allah fa ahbata a amalahum ayyukan da suka yi kaf Allah maraukin sarki ya bata shi shi yasa da zo ba kuma ta ba Na ce za ku ji ana ce masa alhaji alhaji alhaji sai dai alhaji na gargajiya cin da dai ya je maka ya hau jirgi yana bisa iska na kada shi Ya ce ai babu komi babu laifi cin da dai ya je ya ciyo shinkafa da kaza Jama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan aya ce guda biyu jere da juna A wai guda uku a cikin sotu Muhammad aya ta 25 zuwa aya ta 28 Allah madaukin sarki ya sa mu dace malaman lajnatu da'ima lil buhusul ilmiyyah wal ifta suka ce wa billahi tawfiq Allah madaukin sarki ya mana gamdakatar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam suka ce wannan fatawa lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiyyah wal ifta su suka fitar da ita na daga manya-manyan malaman da suka tabbatar da wannan fatawa akwai abdullahi bin abdurrahman bin adiyan da kuma shugaban wannan kwamiti wanda ya jagoranci wannan fitar da fatawan shine abdulaziz bin abdullah bin muhammad ali sheikh ɗaya daga cikin 'yan kwamitin fitar da wannan fatawa shine bakar abdullahi abu zaid da kuma saleh bin fauzan al-fauzan allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi kamar yadda na faɗi kun ga waɗannan hamshaƙan malaman duniyan to a ƙasan nan gaba ɗaya ma babu wanda ya tunkari matakinsu na iliminsu da komi su suka fitar da wannan fatawan kuma kun ji ra'ayi ko ƙwaya ɗaya ruwan ayoyi ne da hadisai kawai ake yi shi ya zama wajibi mutane su yi karatun su allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da suka karkare fatawa a ɓangare na biyu ɓangaren fatawa na uku shine fatwa fit hadiri min wasa'ir tansir fatawa da ke bayani dangane da tsoratarwa ga duk wani dama da sarari da za a bayar wajen yada bushara da suke cewa bisharan yesu ne bisharan wane ne bisharan wane ne duk wani addini da za a ba da dama a yada shi sabanin addinin musulunci a garuruwan musulmi wannan haramun ne ina fata mun gano wannan da kyau to wannan bayani da wannan lajnatu da'ima lil buhusul ilmiyyah wal ifta ta yi ta yi shi ne a fatawa ta lamba ta dubu ishirin da casa'in da shida wanda an fitar da wannan fatawa ne ishirin da biyu ga watan sha biyu menene watan sha biyu na musulunci eh watan zulka'ida hijiran annabi na da dubu ɗaya da ɗari hudu zulhijja zulhijja sorry dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas yau shekara nawa yau shekara goma sha uku da biyar da wannan fatawar fitta hadirin min wasa'ilit tansir mun gano wannan da kyau ko haramun ne wannan ba da daman musulmi zai kafa gidan jarida ko sai ware ma'arnawa lokaci su masu su rika ɗan faɗin albarkacin bakinsu haramun kake in ka mutu ta zaka ko musulmi ya kafa gidan rediyo sai ware masu lokaci wai a dole wai shi a shi bai abin da shi dan siyasa ne shi yana neman waye waye waye za ga siyasa a ranar kiyama su sun samu dama jama'a suna koya abubuwan su ne Allah shi kyauta alhamdulillahi rabbil alamin lajina ta ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wasalatu wasalamu alal mabu'uth rahmatan lil alamin rahmatan lin nas ajma'in tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan da Allah madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga mutane ya zar rahama gaba daya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan kirari da take da bayyana ɗabi'u na annabi da Allah maɗaukin sarki yake kenan ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ai ba mu aiko ka ba face sai dan ka zama tausayi ne da jin kai ga mutane haka ya ce wa min alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم دون وهلا da duk wani kunci da duk wani damuwa manzon Allah ya zo ya kauda mutane shine shine Michael Hart wani kafiri ne da kan shi ya tabbatar ya ce duk waɗannan rigingimu da suka cika duniya aka rasa yadda za a yi da su ga majalisar ɗinkin duniya wanda komi da ruwanta ta zama kanwa uwar gami har yau ta kasa warware rikici kwaya ɗaya daga cikin rigingimun da ake a duniya har yau yanzu iraki har yau ba zaman lafiya <clears throat> a isra'ila ba zaman lafiya musulmi a sudan dafur ba zaman lafiya musulmi a somaliya ba zaman lafiya musulmi a afghanistan ba zaman lafiya musulmi a chechenia ba zaman lafiya musulmi a kasan pakistan ba zaman lafiya musulmi a jos ba zaman lafiya duk inda kuma majalisar ɗinkin duniya na nan akwai majalisa wanda take hada kan ƙasashen turai ta kasa warware rikicin turai akwai majalisa ta musamman da ke warware rigingimun da ke faru a asia ta kasa musulmi akwai majalisoshi da ke hada kan kasashen larabawa a gabas ta tsakiya middle east ta kasa akwai majalisa ta musamman a afirka ta kasa duk ga sai ce waɗannan majalisoshi sun kasa warware ma duniya damuwan da ke ciki ya ce wallahi laukana na biyun arabi hayyan arne ne bai sai da ake girmama annaba ba ya ce <clears throat> da musulmin da annabin larabawa na raye ya ce lahalla hazil mashakil duk waɗannan rigingimu da ya gama warware su wa huwa mutake annabi yana kishin shingida kawai ya ce ya shirbar shayi ya ce da kofin shayi a hannun shi zai ce a yi kaza a yi kaza a bar kaza zai ba da shawarwari cikin minti talatin za ga komi ya tafi daidai na rantse maku da allah shawarwarin da annabi ya ba mu cikin Kur'ani da hadisi aka yi aiki da su duk abin da mutum yake nema sai ya ga kwaren yawan damuwan shi amma an ce annabi ne bai iya ba to cin da bai iya ba su ne suka iya ko rabu da su su je su yi magani Allah madaukin sarki ya shiryar da mu shine suka ce khatiman nabiyyin shine cikamakin khatimal anbiya cikamakin annabawa wal mursalin da manzannin Allah nabiyina Muhammadin shine mu Muhammad wa rasuluna kuma manzanmu wa ala alihi tsira da amincin Allah su tabbata ga 'yan gidan shi wa sahabihi da sabbin shi mazajen fama wa man a bi ihsanin ila yawmiddin da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar kiyama amma ba'adu to bayan haka suka ce faghair khafin ala kulli man nawwara Allah basiratuhu min almuslimin shiddati adawati kafirin min alyahudi wan nasara wa ghairihim lilmuslimin abin jama'a ba boye bane abin asarari ne abu ne ba abin tsoron a bayyana ba abu ne wanda kowa ya san shi dan an bayyana shi ba wani abu bane ga duk wanda Allah madaukin sarki ya haskaka mai basiran shi daga cikin musulmi zai gano irin matsananciyar adawa da kiyayyen da yahudawa da kiristoci suke ma musulmi haka ƙur'ani ma ya faɗi kad badatil min afwahihim ƙiyayya da gaba ma ya bayyana a bakunansu sai ƙur'ani ya ce wa ma tukhfi suduruhum akbar da zukatansu ma ya ɓoye ya fi abin da suka bayyana haka ƙur'ani ya ce kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasikun Allah madaukin sarki yace duk sanda suka samu dama duk sanda suka samu iko a hannunsu la yarqubu fikum a wani waje yace la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ba za su kiyaye ma mumini wani alƙawarin zaman tare ko mutuncin zamantakewa ba ko da ɗai ko da da zumunci a tsakaninku muddin da aka samu bambancin nan to ba za su kiyaye maka ba yurduna kun bi Ƙur'ani qur'ani ce daɗin baki a wajen su sai wanda ya ji amma wa ta'aba qulubuhum zukatan suna nan cike da kinku wa aksaruhum fasiqun Allah ce mafi yawancinsu yan iska ne nassin alqur'ani ne yana nan a cikin suratul tauba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu al'umma annabi ga karatu ya karatu ga kuma lokaci yayi za mu saurara nan sai in Allah maɗaukin sarki ya rayar da mu karatun da zai biyo bayan wannan sai mu zo mu ga za mu iya karkare bayanan koko yaya za a yi Allah maɗaukin sarki ya sa mana hannu nan muke cewa fa mu allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum